bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan manonin hadisan riyadu salihin har yanzu muna cikin bayani akan hadisan da suke magana game da kiyaye harshe a yau za mu tashi daga hadisin mu'adhu dan jabal na'am qala rahimahullah wa an mu'adh radiyallahu anhu qal an karbo daga mu'adh dan jabal Allah ya yarda da shi ya ce qultu ya rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna wa yubaiduni minan nar ya manzan Allah ka bani labari game da aikin da zai shigar da ni aljanna kuma ya nisantar da ni daga wuta قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه أنا صلى الله عليه وسلم يتي تبس كاتم بي أبو من ميجرما أما كما سسوقاني غواند الله مدعوك كي سركي سوقك مسا تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا كبوتا وعلا كدا كي شركة ka كسيد سلا كبادة زكاة ka kuma ya azumin watan ramadan sannan kuma ka ziyarci ɗakin allah in ka samu dama hakan ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bana shiryar da kai zuwa kofofin alkhairi ba as junna azumi garkuwa ne Wasadaƙatu tutfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'un nara sadaka tana goge kurakurai kamar yadda ruwa yake kashe wuta wa salatun rajuli min jaufin lail da kuma sallar mutum da zai yi a cikin dare ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون النبي صلى الله عليه وسلم bayan nan sai karanta wannan ayar da ta zuwa cikin alkur'ani inda Allah yake cewa haƙurƙuransu suna nisantar gurin kwanciya mana suna tashi daga gurin kwanciyarsu su dinga yin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar har zuwa ƙarshenta. ta ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bana baka labari game da kan al'amarin da kuma ginshikinsa da ƙololuwar tozonsa ba qultu bala ya rasulallah sai na ce ya manzan Allah tabbas ina buƙatar haka qala ra'sul amri islam Yace kan al'amarin shine musulunci wa amuduhu salah ginshikinsa kuma shine sallah wa zirwatu sanamihi aljihad kololuwar tozansa kuma shine jihadi thumma qala ala Ukbiruka bi malaki dhalika kulli sai ce bana kuma baka labarin abin da zai mallake waɗannan abubuwan duka ba ya eh, Ina buƙatar haka, manzan Allah. قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا رسول الله wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu Na nace ya manzon Allah yanzu a kawo mu da abin da muke magana da shi fakilat ka, ummuk sai ce ta tayi wabinka وهل يكب nasa finnari ala على وجوههم إلا idu alsinatihim shin akwai wani abu wanda yake kifar da mutane a cikin wuta fiye da harsunansu rawahu tirmizi wa kala hadithun hasanun sahih tirmizi ne ya rawaito kuma ya inganta hadisa wa an abi huraira ta radiyallahu anhu an na rasulallah sallallahu alaihi wa sallama kal an karbo daga abu huraira allah yarda da shi yake cewa a tsira matsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce a ta duru na kun san abin da ake kira gulma qalu Allahu wa rasuluhu a'lam sai suka ce Allah da manzansa su ne suka fi sani qala dhikruka ya kira. A annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine ka ambaci ɗan uwanka da abin da idan ya ji ba zai ji daɗi ba qila aita in na fi akhi ma aqul saboda haka sai aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kake gani idan abin da na faɗa dama yana da shi قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dai abin da ka faɗa yana da shi to ka yi gulmar shi wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta idan kuma abin da ka faɗa game da shi ba shi da shi to ka masa ƙage. rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى fi hajjatil wada an karɓo daga abu bakara allah yarda da shi yake cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a shi ya faɗa a hudu wacce ya ranar sallah amina a hajjin bankwana إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ جنانكو da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a gare kamar yadda wannan rana take da girma a gare ku a cikin wannan wata naku a cikin wannan gari naku sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin na isar da sako muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito saboda haka abin da yake nufi da mutunci anan shine cin naman mutane mana haramun ne ka ci naman dan uwanka وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة تعني قصيرة aisha allah ƙara mata yarda take cewa na ce da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan safiyar ma menene za ka yi da ita ma'ana me za ka yi da wannan safiyan ma'ana saboda gajartarta tana aibanta ta ne da gajarta faƙala laƙad ƙulti kalimatan laumuzijat bima'il bahri lamazajathu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kin faɗi wata kalma inda za a cakuɗa ta da ruwan koki to da ta canza mai kala qalat wa hakaitu lahu insanan faqal ma uhibbu anni hakaitu insanan wa inna li kaza wa kaza nana aisha take cewa na taɓa bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin siffar wani mutum sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba na san ana ba ni labarin siffar wani na'am rawahu tirmidhi rawahu abu wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih abu dawud da tirmidhi ne suka rawaito kuma tirmidhi ya inganta hadisin وعن أنس رضي الله عنه قال أنكر أودك أنس الله يرد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم maza Allah tsira da Allah su tabbata gare shi ya ce lamma uri jabi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da aka hau da ni zuwa sama sai na ga wasu mutane waɗanda suke da farata na tagulla suna ya kusa fuskokinsu da kuma kirajensu. faƙultu man haula, iya jibril sai na ce su wane ne waɗannan ya kai mala'ika jibril qala ya alladhina na luhuman nas wa na fi a'radihim sai ke ce ai waɗannan da ka gani su ne masu cin naman mutane kuma suna fadawa a cikin mutuncinsu rawahu abu dawud abu dawud ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دغا أبو هريرة الله يرد شي yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce kullul muslimi ala al muslimi haramun damuhu wa irduhu malu kowanne musulmi ya haramta gare shi ya taɓa jinin dan uwansa musulmi hakanan nan ya haramta a gare shi ya taɓa mutuncin ɗan uwansa musulmi hakanan ya haramta a gare shi ya taɓa dukiyar ɗan uwansa musulmi rawahu muslim muslim ne ya rawaito babu tahrimi sama'il ghiba wa amri man sami'a ghibatan muharramatan bi raddiha wal inkari ala qa'iliha فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكن babun da yake bayani akan cewa haramun ne mutum ya saurari gulma sannan kuma a wannan babin ana umartar wanda ya ji ana gulma ya hana in kuma ba zai iya hanawa ba to ya bar gurin قال الله تعالى الله yana cewa وإذا سمعوا اللغو Allah yana siffanta muminai yake cewa idan suka ji yasasshen zance sai su kau da kai daga gurin da ake yi wa ƙala ta'ala Allah yana cewa wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun yana daga cikin siffofin muminai suna kau da kai daga barin eh, yasasshen zance wa ƙala ta'ala Allah yana cewa inna sam'a wal basara wal da kullu ula'ika kana anhu mas'ula ji da gani da kuma zuciya dukkan su gaba ɗaya ababen tambaya ne wa qala ta'ala Allah yana cewa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi idan ka ga waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyin mu ma'ana suna saba abubuwan da muka hana to ka kau da kai daga kansu har sai sun canza wani zancen eh, tukunna sannan za ka iya zama tare da su wa in ma siyan na ka shaiɗanu fala ta ƙa'u da ba da zikira ma'al Idan da a ce shaiɗan zai mantar da kai to daga katina kada ka yarda ka ci gaba da zama da azalimai. Wa an abin darda'i radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wa sallama an na hukal. An karɓo daga abin darda daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce. من radda an عرض أخيه رد الله عنه عن وجهه النار يوم القيامة duk wanda ya kautar daga mutuncin dan uwansa to shi ma Allah madaukakin sarki zai kautar da fuskarsa daga wata rana alkiyama mana wanda ya hana taɓa mutuncin dan uwan shi na'am وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي fi babin raja. قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقالوا أين مالك بن الدخشم an karbo daga itban dan malik a hadisin sa dogo wanda ya gabata a can baya daga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah sai yake cewa ina malik dan dukshum فقال rajulun ذلك munafiq la يحب الله wala رسوله sai wani mutum yake cewa ai munafiki ne baya san Allah da manzansa فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله سيانا صلى الله عليه وسلم يكي cewa kada ka faɗa haka baka ganin ya ce la ilaha illallah kuma yana fatan yardar Allah da hakan wa inna Allah kad harrama alan nariman man la ilaha illallahu ya bi ribi zalika wajen Kuma Allah maɗaukake sarki ya haramta wuta ta ci wanda ya ce la ilaha illallah yana nufin yardar Allah da haka. Mutafaƙun alai. Bawari da musulmi su karawaitu. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة an karɓo daga ka'ab dan malik eh, a cikin hadisinsa wanda yake dogo wanda ya gabata a cikin babin tauba daga cikin hadisin yana cewa biyu sallallahu alaihi الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da mutane a tabuka sai ya ce ma fa'ala ka'ab ibn malik me ya samu ka'ab ɗan malik faƙala rajulun min bani salima ya rasulullah habasahu burdahu wan nazaru fi itfayhi saboda haka sai wani mutum daga cikin bani salama yake cewa ya manzan Allah ai ya tsaya ne yana kallon sitirar da ya sa da kuma jiji da kai shine ya hana shi zuwa tabuka فقال له معاذ بن jabalin بئس sama ƙult. sai mu'az dan jabal yake cewa abin da ka faɗa ya munana wallahi ya rasulallahi ma alimna alaihi illa khaira ya manzan Allah wallahi babu abin da muka sani game da shi sai alkhairi fasakata rasulullahi sallallahu alaihi sallam. sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi shiru muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito babu ma yi ba huminal riba babin da yake bayani akan guraren da ya halatta a ci naman mutum ƙala rahimahullah in ilam annal riba ta tuba huli gharadin sahihin shar'iyyin la yumkin ulwusulu ilaihi illa biha ya kamata ka sani cewa ya halatta a yi gulma idan akwai wani dalili na shari'a wanda ba za a iya isa zuwa ga wannan abun ba in ba ta hanyar gulma da wani ba wa huwa sittatu asbab dalilai ne guda shida waɗanda suke halatta a ci naman mutum al'awwalu a tazallum na farko shine mutum ya je ya kai ƙara cewa an zalunce shi mazlumi, an فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على min zalumihi, ظالمه فيقول ظلمني fulanun بكذا ya halatta ga wanda aka zalunta ya je wajen alƙali ko kuma shugaba ko kuma wanda yake da sarauta wanda yake da ikon zai taimaka masa daga wanda ya zalunce shi ya je ya ce wana ya zalunce ni ya yi min abu kaza الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ila sawab. Na biyu shi ne mutum ya zama cewa yana neman taimakon yadda za a gusar da wani abu mummuna ko kuma a dawo da mai sabo zuwa hanya madaidaiciya فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك ya je ya faɗawa wanda yake da iko ya ce masa wane yana aikata abu kaza saboda haka ka tsawatar masa ko kuma makamancin haka ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراما أما يزما babban dalilin da yasa yake so ya hakan shine saboda gusar da mummuna in bai yi nufin hakan ba to zai zama ya aikata haramun الثالث الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك؟ guri na uku da ya halatta a yi gulma shine lokacin da za a yi fatawa kamar yanzu mutumin da zai yi fatawa ya faɗa wa malamin ya ce babana ya zalunce ni ko dan uwana ya zalunce ni ko mace ta ce mijina ya zalunce ni shin hakan ya halatta وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك fahaza ja'izun lilhaja ya ce ta yaya zan kubuta daga wannan zaluncin ta yaya zan samu haƙƙina ta yaya zan tunkuɗa wannan zaluncin imamu nawawi allah ya ƙara masa rahama yake cewa wannan ya halatta saboda buƙatuwa zuwa ga hakan ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في rajulin أو shakhsin أو زوج kana min amrihi kaza فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث hindin insha Allahu ta'ala yake cewa ma abin da ya fi shine ba sai ya faɗi sunansa ba sai dai ce wane ya yi min kaza amma idan ma ya faɗi sunan nasa to ya halatta kamar yadda hakan zai zo a hadisin hindu bintu utba nan ba da jimawa ba Rabi'u, الرابع تحذير المسلمين wa الشر ونصيحتهم guri na huɗu wanda ya halatta a yi gulma shine tsoratar da musulmai daga sharri da kuma nasiha gare su wa zalika min wujuh minha jarhul majruhin min ar-ruwati wash-shuhud wa zalika ja'izun bi ijma'il musulmin bal wajibun lil haja yana daga cikin wannan a aibanta waɗanda suke rawaito hadisi mana akwai waɗanda suke rawaito hadisi kuma bai kamata an shirwa ya su ba ko dai saboda ƙarancin haddasu ko kuma saboda ba adalai ba ne yake cewa to wannan shi ma ya halatta da ijima'in musulmai kuma yana zama wajibi saboda buƙatuwa zuwa ga hakan ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته بغير ذلك أو مجاورته yake cewa yana daga cikin hakan idan mutum ya zo ya nemi shawara cewa zai yi surukuta da wani ko kuma zai yi wata mu'amala da shi to in dai ka san wani abu mummuna game da shi to yana da kyau kada ka ɓoye wa wanda ya nemi shawara a wajenka saboda shi ma yana daga cikin nasiha kuma ba shi daga cikin gulmar da Allah ya haramta wa yajibu ala al-mushawari kufi ya halahu bal yadhkuru al-masawi allati fihi bi niyyatin nasiha ya waje ba ga wanda aka nemi shawara akan shi kada ya ɓoye wani abu ya faɗi abin da ya sani mummuna game da mutumin amma da niyyar yin nasiha ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فيتفطن فليتفطن لذلك imamun nawawi allah ya ƙara masa rama yake cewa yana daga cikin guraren da ya halatta a yi gulma saboda nasiha shine idan ka ga wani ya je yana ɗaukar karatu a wajen wani malami malamin nan kuma ka san bai halatta a ɗauki karatu a wajensa ba saboda mukunya aƙidarsa ko kuma bai san ilimin ba to nan ma ya halatta kai wa ɗalibin nasiha